kullum a shirye ki za a iya mai ta ka gani ka gani to kurti kenan to bare wanda ya zama ofisa to ko a cikin 'yan sanda su ma suna da irin wannan tsoron da haka suna ji suna gani za a yi tsarin cin mutuncin musulunci kai sai ka rinka ganin toya musulmi a shi yana ne yana tsoro fa in aka yi mayar ta kama shi ma za a yi a kulle ku kalli irin yadda aka saka ma aiji na ƙasar nan mana balagun haka aka sa fadi ba an kwa a hannun shi wanda shi ne ya tsara ma'aikatan shi di yadda aka murda zaben nan ma'aikatan shi ne ya sa suka yi tsarin yadda za a murɗi a lokacin kowa ya gani cnn sai da suka nuna ga 'yan sanda suna ɗauka hoto ɗan sanda na ta dangwal ƙura'a yana ta dangwal ƙura'a cnn fa sai da ta nuna ɗan sanda ba guda ɗaya ba yana ta danna ƙura'a yana ta danna ƙura'a ga 'yan siyasa sun kewaye shi yana taya su fa in su suna dannawa shi dai yana taya su ɗan sanda a cnn fa an nuna har yanzu sun aje wannan hoton kullum aka zo magana dimokuraɗiyya ga irin yadda take a lalata take a najeriya sai a ɗauko wannan 'yan sandan hoton su kawai sai a sa yana ta dambula yana ta dambula yanzu ya sa halin da yake ciki ya ma mutu ko ko yana ne ya mutu malam ya mutu da ma kun gane to na rantse da Allah kun ga tsarin su aka wai aka ga mu wai nan kasar Cote d'Ivoire ana cewa wai alasan matara shirme ne kawai ai bari ku ko mu wanda ya fito takarar cikin mu mu musulman da kaga musulmi na ta kishi shirme ne fa wannan bai isa a ce wakilin mu bane mu musulmi sai dai in mun lalace sa kun gane kuwa amma da ya fito din tura za su yadda su bashi kun gane kuma kowa ya fito tare da shi za su ce murɗe shi saboda sun san lalatacce ne watan dole ne kwakwalon mutane ta rinka zama alat e to dan tsaya malam kun ga ƙasar Cote d'Ivoire alasan watara ba fa wani musulmin arziki ba ne da za ka yi tunanin cewa wai har tura sun ce a bashi mulki jama'a kun gane da ana ana ji ana gani ana da ya daga kafa jama'a kun gane da haka kowa je yi eh, kuma eh, al'akzu ne bil asbab ta yi ƙura'an an dangwala ta yi ta dalilin dangwalan abin ya zo hannun musulmi ta yi kuma ka dangwala ka dangwala a iska wallahi tallahi abin da na gaya mutanen unguwar kenan a lasifika a karatu wai duk mutane ai baka taba maganin ɗan bankaura da shirme ba irin shi je ga an kana neman tasha ka same shi ka gama samu kudi ba duk wanda ya kai matsayi na yabo irin nasa yana hangen fa abin da ba zai ba ya sani to dan me zai bari shi da ake gani sai an yi sama da shi shi a kwashe shi gaba daya in ba dan shirme bane da bankaura wallahi tallabar kudi cewa wai ba za a yi rigin ba saboda kwamfuta ce za a amfani ita duk shirme ne fa a amerika aka yi zaɓe da kwamfuta sai da aka yi rigin a amerika sai nan ne ba za a yi ba nan ma da ina masu ilimin kwamfuta guda nawa ne abinda ko ɗazin a bayan asuba karatun unguwanmu ke faɗi ken na ce abinda mutane ba su gane ba ba dai kwamfuta ba ce yanzu ana da da su a airport guda nawa aka ce an sata an dawo da wasu yanzu waɗanda aka sata an je an yi an je an kalle ta an yi irin ta ba guda ɗaya ba ba biyu ba an yi kuma programming a cikinsu yadda ake so yanzu ku diba wata wanda bai san kan kwamfuta ba shine zai shiga rudu yanzu wannan lokacin zaɓe idan ka zo ka danna alphabetically ne ai za a tsara a b c d e f g h i j k har zuwa koma wacce kungiya ce idan yanzu aka zo aka yi programin P duk wacce kasawa to ka dangwala daya in aka yi programin din haka ne kuma kowace kasawa ya kamata ya zama maki ɗaya bayan na mutum ɗaya ko to amma fa in aka yi programin duk wanda ya danna wa pdp ta ɗauki an dangwala ɗari to da an dan mutum ɗaya na dangwala mata sai ta ba da result ɗari wannan ma bai fi sauƙin ma a ce a ringizo ba na shirman mutanen kuma duk abin da za ka ce wai mutum nawa ne suka san kan kwamfutan nan kuna jin sarkin sasa na ibadan abin da ya ce tun yanzu abin na ya hangi da matsala ko dai a yi maza a gyara ko kuma matsalar da za a haɗu da ta a zaɓe na gaba ɗaya sai ta fi wannan da ake ciki kwana uku aka yi ana wannan abin fa a wasu wurare kwana uku ku ji amma duk waɗanda aka yi wa ba wanda ya tom print kuma ana tuwa mutane saboda shi saboda Allah sai na mayar kuma an ba tambari ku ji wallahi tallahi kun ga wanda bai san kan waɗannan mutanen ba to zai wadu da aka bari ku ji a matsayin ka na musulmi kar ka yarda abin da ya tsaya ma da ƙuruciyar ka hawan jini ya kama ka wallahi gaskiya ne kai abin da za ka iya amma ina gaya muku kaga kowannan close door meeting da aka ce da baban gida da atiku da alugu sau da waye suka yi ko ba an ɗauka za su fito da wani concrete magana ba suna fitowa sai suka ce kawai sun tsaye akan abu biyu na farko ba za su ba pdp ba abu na biyu kuma sun yi shara kawai ba za a kai kara ba shi kenan abin da suka ce malam watan musulmi ne zai iya yaudarar kansa ƙur'ani Allah ya gaya maka wa inna zalimina ba'aduhum awliya uba. musulmi yana da aya amma yake tunanin wai ba aje ai ai al'akuzu na bil asbab kun gane ta yiwu ko da a ta can ba amfani ba amma ta nan za ta iya maka amfani dan majalisar tarayyanka ko sanatanka ko idan mutanen arziki suka je suka taru a can masu manufa to akwai abin da ana ji ana gani ana son ai ba zai yiwu ba kuma kar ka ɗauka cewa wai tun da ka ji malaman musulunci na ta cewa a yi a yi ka ce dala a rabu da su a'a akwai abin da ake hange ni kun gane wanda bai bai je yanzu kana ji an ce tun wannan lahadin da ta wuce duk wanda ya je coci wasu cocina za tun a gid za a tari ina abin zaben ka na baro shi gida sai a ce je ka ɗauko kai na naka a ni ba riga na yi ba sai a ce oh, ba za ka yi sabis ba na haka next week in baka zo da shi ba wallahi an zo ana faɗin maganan nan ku ji da kyau sai nake cewa ikon Allah amma musulmi akwai ban tausayi sai wani ya ce tab malam na ce na'am <laughs> yanzu kuwa musulmi za su iya wannan tsarin kama in ba da ansa sai wani ya ce wallahi rikici za a yi ta yi idan ma a masallacin ka kace duk wanda bai yiwu ba zai shiga ba to gaba ɗaya ma ba za a yi ba <laughs> musulmi ai jira ake ajiyoyin liman ina yi kawai in aka ji liman yana to an gane inda za a bi ba za a bu nan ba an yadda dai in yi kabar harama a bi shi a yi in yi ruku amma da liman zai ce nan za a bi tun da ba sallah ba ce sai ya ce a liman ka dai bari sai an shiga sallah in kai ruku umai amma yanzu kam mun gane tun da kabu nan ai liman duniya yake so ai liman duniya yake so amma rabaran guda nawa aka yi gwamna a najeriya saboda allah Allah kyauta to kun ji su muminai su ne suka ce sami ina wa tsana kala ta'ala Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda duk ya saba wa manzon Allah min ba'adi ma ta bayyana lahul huda bayan shiriyar Allah ta bayyana karara an gane ko wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi hanyar da ba ita mumine suka ɗauka makansu ba wata ce can ya ɗauko ku ji wannan ayar ta shafi har zaɓukan da ake muminai musulmi sun haɗu duk sun sai wani ya saba shi ya bota to duk wanda ya bi wallahi ma ta walla wanda ya ɗauko ma kanshi sai mu basa da ita wallahi tallahi sai mu jibanta masa abin da ya ɗauko ma kansa wa nuslihi jahannam sannan an tashi kiyama mu ƙona shi da wutar jahannama wa sa'at masira kuma wannan makoma ta yi muni a ce nan musulmi ya koma wannan aya tana suratun nisa'i aya ta ɗari da watan sha biyar to kuma ina ganin za a iya kai wancan zuwa takwas sai a tashi tunda saura kwata ne tasi'an abu na tara daga cikin illoli da bala'o'in tabarruji mala ya ce a tabarruji jahiliyatun khabisa tabarruji jahiliya ce mai ɗoyi mai wari ƙazamar aba ce jahiliya to tabarruji shi ne ƙala ta'ala don allah maɗaukakin sarki ya ce wa mata wa karna fi buyuti kunna wannan allah yana magana da matan annabi a asali tun daga inda ya ce ya ayyuhan nabiyu azuwa jika, in kuntunna turidinal hayatar duniya wa zinataha Fata fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima ya nisa annabi manya man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af azabu al'adhabu da'ifai sai ya ce wa kana zalika Allah ya yasira sai ya ce wa man ya min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa sai ce to wakarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطئنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا mata annabi kenan Allah sai ya ce wa kurna duk abin da ya sa ya musu maganan nan dalili ita ce wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma sai ce inna Allah kana latifan khabira duk wannan maganganun ku tuna abinda ake karantawa a ɗakin wahayi fa a ɗakin ki yake sauka annabi na cikin ɗakin ki Allah ke saukan mai da wahayi kuma sai a ce duk waɗannan abubuwa a ga kina sakaci da su to Allah ya ce wa matan annabi wa karna fi buyutukunna ku rinka zaman ku a ɗakunan ku daina fita jama'a kun gane annabi ya tambaye Aisha me yafi alkhairi ga ya mace ta ce ba kamar ta zaman ta a ɗakinta kar ta fita waje ta ga namiji ko namiji ya ganta duk alheri ya kare a nan me yafi zama alkhairi sayyidina Ali ya taɓa na na Fatima irin wannan tambayar cewa me yafi zama alheri kike gani ga ya mace ta ce te zamanta a gida kar ta fita waje maza na ganinta ko ita ta ga maza Allah ya ce wa karna fi buyutikunna A kona hadishi wanda ba annabi ne ya faɗe sa ba dama hadishi ne jama'a kun gani cewa annabi ya ce fitar ya mace fici duk wadda ba ita ba in ta fita sai ta shiga wuta fitarta daga gidan iyayenta zuwa ɗakin miji fitarta daga ɗakin miji zuwa kabari duk fitar da ta yi ba wannan ba wutar jahannama strike dama hadishi ne eh, gatanan gatanan ku ci aku Allah da ya ce musu waƙar na fi buyuti kunna sai ya ce amma wala tabarrajina kar ku yi fita in za ku je wani wuri tabarrujal jahiliyatul ula irin fitar caɓa ado don a birge wanda za a haɗe shi a titi da ma kun gane ko Yadda jahilai can kafin zuwan wahayi suke yi ko kakwai haka ashe duk wadda kaga tana yin ado ta fita ƙanshi na tashi jikinta ta sa kaya tana burge mutane a titi amma ba ta irin haka a gida ga miji to wannan tana rayuwa ne irin rayuwar da aka yi zamanin kafin a aiko da wahayi shi ne jahiliyar mala ya ce mata khabisa da ma kun gane ko jahiliya ce khabisa Allah kyauta yanzu mata aure in kaga tana kicin fito da saitin kaya mai kyau wala unguwa za ta kuma wannan musibar har masu zuwa karatu har masu zuwa wa'azi han masu zuwa islamiyya har masu zuwa duka a harkokin addini in dai kaga ta fito da saiti sabo mai kyau to unguwa za ta jama'a kun gani wai dan ka a rena ta amma to Allah kuma ya rena ta kun ga aikin sahabbai idan karanta tafsirin ibn kathir ko ka ɗauki alwajiz shi fiƙi sunna wal kitabul aziz ai ya kawo a kitabun nikahi ya kawo magana. ƙarƙashin wannan aya abdullahi dan abbas da allah ke cewa wannan aya da allah ke cewa wala hunna ladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da kwatankwacin abinda watan ke kansu to suna da kwatankwacin irin wannan abin a kanku kuma maza abdullahi dan abbas wata ran sai yake cewa ni ina son in yi ado in ci uban gayu in zauna a gida ba don zan je wani wuri ba sai dan in burge matata kamar yadda take min dan ta burge ni ashe kun ga su a wancan lokaci idan ka ga mace na cin uban gayu tana ado tana gyara jikinta saboda mijinta ya dawo ne da hadisin manzan Allah an dawo tafiya ya ce to inda rana ta faɗi ka shige masallaci ka kwana don mewa matakka tana nan a yamutse tun da baka nan ashe wannan yana nuna in mijina nan mace tana zama ne cikin gayu da ado amma in biyanin sai ta zauna a yamutse da ma kun gani amma yanzu alal aks da ma kun gani ka ji mace na ɗoyin hammata to mijinta na gida ne tana warin baki to mijinta na gida amma in za ta yi tafiya ohoho za ka yi mamaki a tamfan ma an fito da ita saboda ajiya har ƙanshin ajiya za ka ji tana yi kaji an sa mata kafiri Allah kyauta to kun ji ko mata ku rinka zaman kwaɗa kunan kuna jin abin da annabi ya faɗa hadisi ne sahihi ya ce sallar da za ku yi a gida to tafi wadda za ku zo masallaci ku yi lada wadda a gidan za ku yi ta a falo tafi wadda za ku yi a tsakar gida wadda za ku yi a uwarɗakar ɗakinku tafi wadda za ku yi a falo a uwaɗakan ɗaki ku yi a saƙo tafi wadda za ku yi a tsakar filin uwaɗakan ɗaki da ma bari ku ka gama ce ka rinka ɗaukarta a baci mai daraja kamar yadda kake ɗaukar kuɗinka ko fiye da haka ga yanzu du yanzu nan ɗaiɗan kowa nan da ka gani akwai wasu 'yan matsabaya a jihun shi amma diyanda da za ku tafi gida tare ba zai bari ka sani ba ba ka bane to mace haka ake so ka rinka ɓoye ta shi ne daraja ka shi shine ƙimaka ai mace yadda ka san al'aurar ka haka take ka ku ga in dai ba wata larura ba wani ya ganin ma al'aura ai a uzu billahi Allah kyauta da kamata ku yi haƙuri babu alheri a gare ku kamar zaman ku a ɗakunan ku daina yawan fita ba alheri a cikin yawan fitar ku annabi ne ya ce ban bar wani bala'i da masifa ba bayan bani da zai cutar da maza kamar ku mata jama'a kun gane kai ku jifa annabi ya ce wa maza fattaƙun duniya wattaƙun nisa ku kiyaye duniya ku yi taka tsantsan da duniya wallahi ku kiyaye mata ku yi taka tsantsan da mata domin bala'i da masifar da banu isra'ila suka shiga abin da ya ja musu mata ne sun yi sake suna kafada da kafada da matansu a titi wannan ya haifar musu da matsala shari'a ta ce a fita fitar da ta kama mm. ko zuwa sallah masallaci in ta ce za ta za ka zuwa wa'azi zuwa makaranta zuwa zumunci duk waɗannan za ka bata shi a saboda me na'am Allah Qur'ani ya ce fattakullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ka jama'a Allah ne fa yace ce allazi tasaaluna bihi wal arham kuma inna allaha kana alaikum raqiba karan tafsirin wannan aya ko kuma da wajihin qira'o'inta duka ku ji fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama wata ruwaya wal arhami wata ruwaya kuma kowace da ma'anarta ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da sunan shi wal arhama ku ji tsoron yanke zumunci fattakullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku da sunan shi sannan ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku da zumunci raba na irin wannan kawai sai mutum ya cewa wani ina haɗa ka da zumuncin da ke tsakanina da kai don zumuncin da ke tsakanina da kai kai man kaza Allah ya ce hal asaitum إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم سيتشمي أولئك الذين لأنهم الله فأصمه وأعمى Thank <laughs> you. sai dai bari ku ji ku saurara ku ji ko wani hadisi da ake kawa ko da yake dai bai tabbata daga annabi ba ku saurara wai annabi ya dawo madina yana zaune cikin jama'a sai wani ya sallama annabi ya ansa zai tashi ya tafi ya ce ya rasulullah Allah ya ƙara zumunci sai ya ce amin ya tashi ya tafi wani ya shigo ya sallama annabi ya ansa zai wuce sai ya ce ya rasulullah ya ce na'am Allah ya ƙara ƙauna sai annabi ya ce amin amin amin waɗanda ke wurin suka ci. a ah, wannan ya ce zumunci ka ce amin kafa ɗaya wannan ya ce ƙauna ka yi kafa uku ya ce i ai zumuncin ne koro ni daga inda na baro ƙaunar ce ta zaunar da ni anan lafiya mata ku rinka kallo wani zubin zumuncin zai ja muku matsala na'am mala na'am na'am eh a a yi me a yi fira wato wannan ya zama da youth inda ya tana wurin amma babu laifi don mutum ya kira abokansa aiko Allah ce ya ayyuhal na amun la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu ko ba haka ba kana iya kiran mutanenka a zo a ci abinci a cikin gidanka wannan babu laifi a'a <laughs> ina wata wala amma babu laifi lokacin da suka zazzauna matakka da zumbulele hijabinta da niqabinta ta zo da abinci ta aje ta koma ta taya ka kawo abinci ta yi sallama ina wunin ku assalamu alaikum lafiya ina gajiya shikenan saboda ai su abokanka ne amma ta zo ta zauna a'a Allah kyauta wa kada wasafa nabi sallallahu alaihi wannan aya tana suratul azabi 33 ko wa kada wasafa nabi sallallahu alaihi annabi ya siffanta mana da'awar jahiliya bi annaha muntina annabi ya siffanta mana da'awar jahiliya cewa abace mai doyi ai khabisa abace mai wari kazama abace wa amarana bi kuma annabi ya umarce mu da yin watsi da wannan da'awa ta jahiliya wa qad jaa fi sifati sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin siffar da Allah ya siffanta mana annabi annahu shi annabi Allah ya ce wa yuhillu lahum at yana halattawa da mutane daɗaɗan abubuwa abubuwan da suke masu tsarki abubuwan da Allah ya yarda da su wa yuharrimu alaihimul khaba'is duk abin da mugun abu ne mummunan abu ne abu ne mai cutarwa annabi na haramta mutane shi suratul larafi aya ta 157 wa qad tabarra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min kulli man yad'u bi da'awal jahiliya kuma annabi ya ce ba ruwansa yayi baran baran da dukkan wanda ke kira irin kiran jahiliya faqala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce laysa minna man daraba al-hududa duk wanda saboda an masa mutuwa ke marin fuskarsa yake dukan kuncinsa to wannan bai tare da mu mu musulmi kuma zai rena kanshi sai an zo kiyama zai ga al'umma musulmi na ta zuwa gun annabi kana towa annabi zai ce fita tabi ka ba mu wuri ake tun a duniya na ce baka tare da mu shikenan wa shakkal yake yaga ajihuna ko rigunansa rigunarsa saboda an mai mutuwa wada abi da'awul jahiliya yake da'awa irin ta mutanen jahiliya wannan hadisi ibn mas'udin ya ruwaito shi Allah ya kara masa yadda hadisin bukhari ne mujalladi na uku shafi na 33 haka muslim lamba hadisi na 103 haka tirmidhi lamba hadisi na 199 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتشي أبغض الناس إلى الله salasatun a cikin mutane waɗanda Allah yake bala'in tsananin ƙi to su uku ne nau'in mutum uku su Allah ke bala'in ƙi na ɗaya mulhidun fil haram mai tsaurin idan saɓa ma Allah a cikin haramin makka ko madina jama'a kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai yan najeriya sai allah ɗan najeriya ne ɗan jihar kaduna ɗan ƙaramar hukumar zaria a cikin masallacin makka a nan underground floor ɗinsu can ƙarƙashin ƙasan na, ka san akwai wuri mai faɗi in kaji za ka ga za ka iya kecewa a guje haka gaji baka ƙure ba to lokacin da ma sun fara raguwa security na yawo suna dudduba kawai aka same shi a cikin masallacin ka'aba ɗan zariya ne ya danna mace yana zina da ita ko da yake ya ce wai matar shi ce to matakka a masallaci kuma a ran mako algafta koko na rantsi da Allah kowa ya ji a hajjin bana an kama shi ba bana ba zai kai shekara hudu jama'a kun gani mulhidun fil haram ba ma wai a harami ba a cikin ka'abar yanzu wani mulki ne ake nema aka ce sai an yi haka jama'a bari ku jifa yanzu akan ɗauki samari a ce a je cikin garin makka a yi luwaɗi da su kar a yi wanka da maniyin a je a yi ɗawafin ka'aba a kwana arba'in ana yin haka wannan mulkin zai samu wallahi ya za ka yi mamaki duk iskancin da ake a Legas a garin maka ana yin shi wallahi tallahi sai dai in kai ba mai yawo ba ne ka shiga shahar mansur ka gani za ka je ka ga karuwai karuwai masu suna karuwai mutanenmu ka ga ganga irin kalangun nan da ɗan kuntuku karuwai suna rawa ana kiɗa kuma tsakanin wurin da ka'aba bai wuci daga nan zuwa bai wuci daga nan to ban san unguwannin nan ba amma kamar daga randa ta sabon eh, ta tudun wadan nan ko kuma dai daga kasuwar tudun wada ka zo kamar pizan bai wuci nan ba tun daga kawai gangarawa za ka yi in tafiya za ka yi to ya za ka yi da su wallahi tallahi wani ɗalibin jami'atul islamiyya yake gaya min a cikin shahar mansur za su bi ta wani layi su je su hau mota wurin goma na dare su tafi unguwa da yake sai suka hango ta yarinya da irin a baya din nan to kaga shi can yake karatu lokacin aikin hajji sai duwa